min ya to a cikin gabobuwan ka yanzu ka zabe daya wacce zan sa wanda zan fara kifa da ita yanzu tukuna san kisan kai dai ba kyau wanda yake kisan kai a jahannama zai dawoma to lalata yar wani kuma fa ita kuma ina zai dawoma wanda ya eh to iman Allah isa iman Allah isa eh. da da lafiyar tawa da koman nawa da makamin nawa ha bala ga ga can